Yesu kuwa da yake ya sani cewa almajiransa suna gunaguni kan wannan koyarwan sai ya ce musu, wannan koyarwar ta ɓata muku rai ne? To yaren ku zai zama kenan in kun ga ɗan mutum yana hawa zuwa inda ya fito? Ruhu ne yake ba da rai, ciki ba shi da ikon yin komai. Kalmomin da na faɗa muku, ruhu ne da kuma rai. Amma akwai waɗansunku da ba su ba da gaskiya ba. Kama tun farko Yesu ya san waɗanda ba su ba da gaskiya ba, da kuma wanda zai bashe shi. sai Yesu ya kara da cewa, Shi ya sa na gaya muku cewa babu wanda zai iya zuwa wurina sai dai Uban ya bashi iko. Bayan wannan maganar da Yesu ya yi, sai da yawa daga cikin mutanen da suke binsa suka bar shi, suka kuma daina binsa. Sai Yesu ya tambayi sha biyun nan ya ce, ku ma kuna so ku tafi ne? Siman Bitrus ya amsa masa ya ce, Bangiji, wurin wani ne za mu je?' ai kai ne kake magana mai bada na har abada mu kuwa mun bada gaskiya mun kuma sani cewa kai ne mai sarkin nan na Allah sai Yesu ya ce masa na zabi dukanku goma sha biyu amma ɗayan ku shedan ne wato yana nufin Yahuda dan simon Iskariyoti don shi ne zai bashe shi ko da yake shi ɗaya daga cikin sha biyun nan ne bayan wannan yesu ya zazzaga cikin galili amma bai so ya yi tafiya cikin yahudiya ba don yahudawan da suke can suna nema su kashe shi bikin bukkoki na yahudawa ya yi kusa kenan sai yan uwan yesu suka ce masa ya kamata ka tashi daga nan ka tafi yahudiya domin almajiranka su masu ga ayyukan ban mamakin da kake yi ai duk wanda yake so a san shi sosai baya ɓoye abin da yake yi tun da yake kana yin waɗannan abubuwa ai sai ka nuna kanka domin duniya ta san ka gama su yan uwan yesu ma ba su ba da gaskiya gare shi ba sai yesu ya ce musu lokaci na bai zo ba tukuna amma a wajen ku kowane lokaci daidai ne ku duniya ba za ta iya kinku ba amma ni take ki domin ina faɗa mata mugayen ayyukan da take yi ku dai ku tafi bikin ni ba zan tafi wannan bikin ba, gama lokaci na bai yi ba tukuna. Bayan da Yesu ya faɗa musu wannan maganan, sai ya ɗan dakata a Galili. Amma bayan da ‘yan uwansa suka tafi bukin, sai Yesu ya tafi, amma a boye ba a fili ba. yahudawa suna ta neman sa a wurin bikin suna tambaya cewa ina mutumin yake a cikin taron nan mutane suna ta maganganu da junansu a ɓoye kan yesu waɗansu suna cewa shi mutumin kirki ne waɗansu kuma suna cewa a'a ai yana ruɗin mutane ne amma ba wanda ya yi karfin hali ya yi magana a kan yesu a fili saboda suna tsoron shugabannin yahudawa da aka ci rabin lokacin bikin sai yesu ya shiga haikalin ya fara koyarwa Eh, sai shugabannin yahudawa suka yi mamaki suka ce wannan mutum bai taba zuwa makaranta don koyon karatu ba ta yaya ya zama gwani haka sai yesu ya amsa musu ya ce abubuwan da nake koyarwa ba nawa ba ne amma na wanda ya aiko ni ne duk wanda ya zabi yin abin da allah yake so zai sani cewa koyarwa ta ta fito daga wurin allah ne ba wurina ba wanda yake koyar da abubuwa na kansa yana kokarin ɗaukaka kansa ne amma wanda yake kokarin ɗaukaka wanda ya aiko shi shi ne mai gaskiya kuma ba shi da rashin gaskiya a cikinsa ashe ba musa ne ya ba ku koyarwa ba amma duk da haka ba wani a cikinku wanda yake kiyaye koyarwar me yasa kuke so ku kashe ni mutanen suka amsa suka ce kana da aljani a cikinka su wane ne suke so su kashe ka sai yesu ya amsa musu ya ce na yi abin ban mamaki guda ɗaya tag amma kun yi mamaki dukanku musa ya ba ku umarnin kaciya ko da yake ba shi ne ya fara ba amma kakannin kakanninku ne duk da haka kukan yi wa yaro kaciya a ranar hutu ta mako to idan ana iya yi wa yaro kaciya a ranar hutu ta mako domin dai a iya biyayya ta koyarwar musa to me yasa za ku yi fushi da ni saboda na warkar da jinin mutum sarai a ranar hutu kada ku yi shari'a bisa ga yadda abubuwa suke a ganin ido amma ku yi shari'a bisa ga abin da yake daidai sai waɗansu mutanen urshalima suka ce ashe ba wannan ne mutumin da suke nema su kashe ba Kashi nan kuwa yana magana a fili ba su ce masa komai ba ko shugabannin sun riga sun yarda cewa shi ne almasihu kenan Kashi mun san inda mutumin nan ya fito amma sa da almasihu na gaske ya zo ba wanda zai san inda ya fito yesu yana koyarwa a haikalin kenan sai ya daga murya ya ce kun dai san ni kun kuma san inda na fito amma ban zo da ikon kaina ba wanda ya aiko ni mai gaskiya ne shi kuwa ba ku san shi ba amma ni na san shi gama daga wurinsa na fito shi ne kuwa ya aiko ni da yesu ya faɗa wannan magana sai suka nema su kama shi amma ba wanda ya taɓa shi gama lokacinsa bai yi ba Duk da haka, mutane da yawa a cikin jama'ar suka gaskanta da Yesu, suna cewa, shin lokacin da almasihu zai zo, zai yi alamun ban mamaki fiye da abubuwan da mutumin nan ya yi ne? Farasiyawa suka ji mutane suna magana a hankali da juna akan Yesu. Sai manyan firistoci da farasiyawa suka aiki masu gadin haikali su kamo shi. Sai Yesu ya amsa ya ce, lokacin da zan zauna tare da ku ya rage ɗan kaɗan, sa'an nan zan koma wurin wanda ya aiko ni. za ku neme ni amma ba za ku same ni ba inda nake kuwa ba za ku iya zuwa ba sai yahudawa suka yi magana da juna suka ce ina ne zai tafi har ba za mu same shi ba ko zai je wajen yahudawan da suke warwatsi suna zama da helenawa ne ya koya wa helenawa a can me yake nufi da ya ce za ku neme ni amma ba za ku same ni ba me yake nufi kuma da inda nake ba za ku iya zuwa ba ranar karshe ta bikin wanda kuma ta zama babban rana ta bikin yesu ya tsaya ya ɗaga murya ya ce duk mai jin kishin ruwa ya zo wuri na ya sha duk mai ba da gaskiya gare ni rafuffukan ruwa mai ba da rai za su faffito daga zuciyarsa kamar yadda rubutacciyar maganar allah ta faɗa yesu yana magana ne akan ruhu mai tsarki wanda masu ba da gaskiya gare shi za su karɓa domin a wannan lokaci ba a ba da ruhu mai tsarki ba tukuna saboda ba riga an ɗaukaka yesu ba. Da mutanen suka ji wannan maganan da Yesu ya yi, sai suka ce, ba shakka wannan shine annabin nan. Waɗansu kuwa suka ce, wannan shine almasihun. Amma har yanzu waɗansu suka ce, ashe almasihun daga Galili zai fito? Ba rubutacciyar maganar Allah ta faɗa cewa almasihu zai fito daga zuciyar dauda ne ba? Ba kuma zai fito daga Bethlehem kauyen da dauda ya zauna ne ba? Sai bakin mutanen ya rabu akan Yesu. Waɗansunsu sun so su kama shi, amma ba wanda ya taɓa shi.